أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو تلاتة عفوا يو تلاتة شابيو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه 33 kuma 31 ga watan bakwai na shekara ta 2012 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka a cikin suratul an'am a insha'allahu aya ta 98 za mu tashi bi idinila saboda jiya mun karanta ayar a ƙurarren lokaci daga farko ga tambayoyi don Allah ƙara jan hankalin masu kamawa wasu waje da alkur'ani alhali wanda aka kamawa ba su masallaci ba zo masallaci da wuri ba kuma wanda ya zo da wuri idan ya ce zai zauna sai a hana shi kuma lokaci har taka alkur'ani har taka alkur'ani da ake kama waje da shi ake yi Eh, akwai abubuwa guda biyu a cikin wannan na farko kama waje sannan kuma shi kansa aji alkur'ani a ƙasa a dangame da kama waje a cikin a wajen masallaci a idan mutum ya zo ya kama waje to shine a haƙo bihi don ya fita ya dawo shine a haƙo saboda yana da wannan riga ya riga ya riga zuwa wajen to amma wani ya zo ya kama masa waje ba shine ne ya zo ɗin ba to wannan shine ne a bai zamanto idan mutum bai riga ya zauna a wajen ba bai zamanto ya yi istihkakin ya samu cancanta ya samu haƙƙin zama a wannan wajen ba wani kuma ba shi da ikon ya tun da masallaci waje ne na kowa sauraka wani ba zai zo ya tsare ma wani waje ba don haka wannan abin da mutane suke nasu su za su kama ma wani waje kuskure ne idan mutum ya zo ya kama wajensa amma idan shi mutum ne ya zo ya shimfiɗa ya zauna a waje alal misali ya shigo masallaci raka a ya yi tahiyatul masjid ya shimfiɗa dardumarsa wata larura ta sa ya fita idan ya dawo to shine a haku da wannan wajen saboda ya fita ba da niyyar barin masallacin ba ne ya fita da niyyar ya je ya dawo domin wata larurarsa sannan matsala ta gefe na biyu shine aje ƙur'ani a ƙasa aje alƙur'ani a ƙasa wannan ba shi da kyau bai dace da abin da aka umarce mu da shi ba na wato martaba alƙur'ani da ta shi darajta ayoyin alamar addinin Allah yana daga cikin tsoron Allah dalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda ya girmama alamomin addinin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah dake cikin zukata alqur'ani yana daga cikin sha'airullah wanda bai cancanta wanda ya wajaba a darajta shi a girmama shi dan zancen Allah ne zancen Allah ne yana kunshe da sifar Allah jalla wa'ala yana kunshe da zancen Allah wanda yake sifa ne na zatinsa jalla wa'ala saboda haka ya wajaba mu kiyaye shi idan Allah ya sifanta alkur'ani da kan cewar a hannun abi aidi safara kiramin barara ya sifanta shi da cewa a hannun wato mala'iku waɗanda suke masu kai komo tsakanin sama da ƙasa tsakanin kuma sammai na can sama ta bakwai da sama ta duniya kiramin masu daraja barara managarta saboda haka mu ne aula ya zama tokan mun yi wannan haka zalika faɗin Allah ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun kamar yadda Imam Malik ya tafi a tafsirin wannan ayar al-maqsud abinda ake nufi da wannan ba wanda suke taba al-Qur'ani face al-mutahharun masu tsarki mala'iku ake nufi saboda haka idan an san an sufanta su da cewa sun taba al-Qur'ani da wannan sifa ta tsarki domin wannan ya nuna matsayin daraja ta al-Qur'ani da ya wajaba mu kiyaye kuma izgili da wulakanta alkur'ani yana daga cikin kafirci don haka idan mutum ya yi da gangan ya tozarta alkur'ani ko ya kaskantar da shi ko ya wulakanta shi wannan zai warware masa imani saboda haka abinda zai sa ya zama kan cewar an wato an taka alkur'ani ko da bisa rashin sani wannan idan mutum ya yi ya sabba ba kan sabo kenan don haka lallai a kiyaye wannan a daina aji alkur'ani a kasa alal akalla ka dauki wani littafi ka sa a karkashi ko kuma irin an yi magana akan irin wannan har aka yi irin waɗannan ɗan wato kujerun da ake yi na alkur'ani ga sunan na itace ba wanda ake yi don a rinka sa alkur'ani da haka ne abin da ya sa musulmi suka fitar da wannan kenan sun fitar da shi ne domin alkur'ani kaga abu ne wanda yake kafintanci ne na musulmi musulmi suka kirkiro wannan kafintanci. aikin kafinta din wannan na yin wannan a mazaunar alkur'ani to yana daga cikin darajar alkur'ani da ya waje ba lallai kowanne yayin da kake cikin masallaci ka kula da irin wa'annan adab eh a daina ajiye shi a gaba musamman in ana sallah wani in yazo zai wuce ta gaban sau an sa alkur'ani sai ya taka shi bai dace ba bai dace ba a rinka girman a rinka ga a rinka darasta alkur'ani kamar yadda cancanta Allah ya darasta wannan littafi nasa saboda kuma ma wajibi ne mu darasta shi mu girmama shi a da a lokacin da qur'anin yake da wahalar samu yaushe za ka ga qur'ani a ƙasa sai dai ga an rati shi a cikin gafaka a waje a ayyane ne a cikin gida in za a sauko shi in za a ajiye shi akan faifai za a ɗora shi don a nuna yadda yake da daraja amma mu yin saboda printing press ya yi yawa kowa yana siya kowa zai iya za ka iya sashi a aljihu hmm? ga shi nan kuma a masallatai da yawa saboda haka ba a ganin darajar tasa bai dace ba ku to haka domin imanin mu ne zai samu ba mu alkur'ani daraja wani ya ce ina neman yan uwa su da addu'a domin an samin ranar ranar a aure to Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya albarka Allah ya sa a yi auren cikin albarka da alkhairi ya sanya shi kuma ya zamanto wato sanadiyya ne na samun kame na samun wato kamewa daga saban Allah da kusantar samun yardarsa ina neman addu'ar ƴan uwa Allah ya sauki matata lafiya sannan ni kuma a yi min addu'a akan karatu da zan tafi Malaysia Allah ya bani sa'a a cikin dukkan al'amura na Allah ya saka wa malam da alkhairinsa amin to Allah madaukakin sarki ya sauke ta lafiya kuma Allah ya taimake ka wajen tafiya karatun ka da zaka ka yi sanya shi to na tsoron Allah ne haka nan ma wannan mabukata ne na masu neman aiki da suke addu'ar suke bukatar addu'a ta neman aiki Allah ya yassare musu wannan bukata ce wadda yake ta zamanto wato kusan larura dan kamar yadda ake cewa alhajatul amma tunazzalu manzilatul darura bukata in ta zamanto ta kowa da kowa ce sai ta zamanto larura sha'anin aiki yanzu ya zama to bukata ta kowa da kowa ko ina a ciki ake ko ina a cikin neman aiki ake da wanda suka yi karatu da wanda ba su yi karatu ba da wanda aka yi musu ritaya kafin da sauran karfinsu da wanda ba a yi musu ritaya da sauran karfinsu ba mm, da wanda ba su taba aikin ba da wanda da sun taba aikin yanzu wani larura ya sa ba sa aiki bukata ce da ta shafi kowa da kowa don haka ta zama to ta larura muna roƙon Allah jalla wa'ala a cikin wannan wata mai albarka da yake yawan a amsa addu'a bayinsa da kuma kowannenmu da Allah ya masa alkawarin yana da da'awa mustajaba da albarkacin wannan da'awa mustajaba Allah ya farraja ma ƴan uwanmu da suke neman aiki ya ba su ayyukan da za su ya buɗa musu kofofin falalarsa ce ina addu'ar Allah ya kare wa malam sa malam boka ko dan duba da sunan malami za a iya bin sa sallah kuma wani irin a wani irin kafirci ne ya shafi boka da ɗan duba e boka duk wanda yake da aljani wanda yake yake bauta masa ko kuma yake binsa akan saban Allah to wannan kafiri ne akwai waɗanda suke wannan bokanci ɗin wanda yake waɗansu ba sa sallah cikin jama'a waɗansu ba sa sallah da alwala waɗansu kowa akwai wanda da yake da wani aljani kafiri wanda yake sanar da shi wanda yake hadim yake hidimta masa akan wato a bukatunsa shi kuma yake ma aljanin wani abu na bauta to wannan a wannan kafiri ne idan ya san cewar wannan abin kafirci ne kuma ya ci gaba da yi amma wannan abin da yake yi kafirci ne ba za a yi hukunci kuma akan kansa ga kafiri ba sai an kafa masa hujja ya zama to babu wani mani'i ba shi da wata shubaha akan haka waɗansu suna ganin watakila wannan ai rauhani ne to rauhani ko ba zai sa ka saba ma Allah ba idan dai har dai suna yin abin da yake saba musu Allah to su tuba su musunta kai kuma ka da wannan shine kai masa wa'azi ka bayyana masa idan har ka san abin da yake yi kan cewa wannan abin a kafirci ne idan kuma yayi israri ya ci gaba akan haka to wannan sai a kaurace masa bai halatta a wannan sallah ba ko kaɗan. na'am ai abinda suke ce mai rauhani shine wai aljani wanda yake musulmi ba kafiri ba mm. eh abinda suke ce mai abinda suke nufi da rauhani aljani wanda yake musulmi ba kafiri ba to shi ma wannan malamai sun yi magana akan istikdami amfani da irin waɗannan aljanu shi ma kuma malamai a bisa sahihin magana su shine bai halatta ba saboda zari'a ce ya zuwa ga amfani da waɗanda suke ba musulmin ba zari'a ne hanya ce da za ta zuwa ga amfani da waɗanda yake ba musulmin ba sukan kawo waɗansu athar da suke nuni haka amma hakikatan abinda malamai abinda na tambayi malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muqtar Shinqiti hafizahullah yake cewa wannan kofa ce wanda yake malamai sun tsananta akan akan akan nuna cewar akan toshe wannan kofar saboda toshe kofar barna saddan lidhari'a duk da yake asali idan ya zamanto cewar asali yan aljanu yan uwanmu ne aljanu mumine yan uwanmu ne a cikin imani to amma abubuwa ba su zo ba a cikin athar da suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da su a cikin ayyu a cikin yaƙe da cikin istishfa da yake yi neman waraka da yake yi ma mutane bai yi amfani da aljanu ba saboda haka wanda ya nuna kan cewar wannan kofa ce wanda yake ba a bude mana ita ba don haka wanda zai zo ya bude wannan kofar musamman kuma abin da ta kunsa na kaiwa ya zuwa ga kofar barna malamai suka tsananta akan bai halatta ba saboda haka amfani da wannan dai shine magana akan ruhani idan haka wanda ma zai ce yana amfani da ruhani wannan ba hujja bane ya zamanto kan cewar an yadda da shi akan abin da yake ballantana ma idan har rohanin zai ce zai da'awar ya sai masa ya san gaibu domin shi kansa rohanin ai mukallafi ne idan yayi da'awar ya san gaibu shi ma ya kafirta aljanin shi ma ya zamanto to kafiri saboda haka bai halatta ba a bi shi akan saba ma Allah jalla wala akwai mai mota Honda a tara AQ shida gwale da Allah ana bukatar ya je ya dauke ta a wannan ya ce akwai wasu ƙungiyoyi da suke ba wa matan aure kuɗi bashi misali za a ba mace kuɗi kamar dubu hamsin in kuma ta tashi biya sai ta biya dubu hamsin da biyar to ya halatta a karɓi kuɗin ko bai halatta ba ina so a yi min bayani cikakke wannan bai halatta ba bashi idan mutum ya biya bashi zai mayar da daidai abin da ya karɓa ne waɗannan ƙungiyoyi da suke yi ƙungiyoyi ne da suke so su sauƙaƙe ma mata samun jari to wannan yana da kyau kyakkyawan manufa ce don haƙiƙa kuwa kula da wato a kula da wato tattalin arziki na mata da kula da arzikinsu kula da arzikin al'umma ne domin ita mace idan ya zama tokancewa ta samu abin hannunta to tana tana da 'ya'yanta ba kamar namiji ba ne da zai tana da kansa kawai ita mace 'ya'yanta ita ce su ne a gabanta saboda haka idan ta samu kudinta da shine za ta samu ta dinka ma yaranta kayan sallah ya zama to sun rinka fita da safe sun yi karin kumallo ba su fita da jin ba su fita cikin yunwa ba ba su rinka yawo kwararo kwararo ba suna neman inda za su ci abinci za su dawo gida su ci abinci wajen mahaifiyarsu kuma za ta yi kokari ta biya musu kudin makaranta don haka wannan abin da kungiyoyi suke yi na kula da ba ma mata jari abu ne mai kyau kuma kada a yi musu mummunan fahimta da kan cewar suna so su ba ma mata karfin da za su fi karfin mazajensu ne a ba so suke su karfafa mata kan yadda za su fi karfin mazajensu ba don sai zaman tokan cewa sun kula da kansu kuma sun kula da zurriyarsu kuma sun taimaka ma mazajen to amma hanyar da suke bi na ba ma mata jari din wannan kuskure ne hanyar a je a karɓo kuɗi daga ƙungiyoyin ƙasashen waje ko kuma daga bankuna sannan a rinka ba mata wannan bashin su kuma suna biya da ƙarin kudin ruwa a kai da karin ruwan kudin ruwan kaɗan ne ko ko wato ko komai kankantar abin da ka kara inda sunan kudin ruwa ne to haramun ne kuma riba ne kuma kana yaƙi da Allah a cikin yin wannan so da abin da ya kamata kungiyoyin nan su yi su fito da tsari na tsarin cinikin addinin musulunci tsarin bankuna na musulunci wanda ake ba mutane jari ya zamanto cewar sun mayar da jarin nan tare da raba riba tsakaninsu da wanda suka ba da jari in ma ta hanyar muƙaraba ko abin da ake ce ma muzaraba wa in ma ta hanyar sharika wa in ma ta hanyar su sayo musu abin da suke buƙatar su jarin tare da shi sannan in sun tashi su biya su kuɗin wannan abin tare da riba a kai ba da riba ba ba su ba su kuɗi kan cewa su mayar da ruwa ba kuma mata da suke irin wannan su je su buɗe account a bankin musulunci wanda aka bude akwai bankin jais an bude shi akwai bankin stanbic su ma suna yin irin wannan tsari na bankin musulunci duk da yake banki ne na riba to amma sun ware bangare da za su yi mu'amalar bankin musulunci kuma an tabbata kuma an tsaya a an sa ido a kansu babban banki ya sa ido a kansu cewa kuɗin da aka karba da sunan bankin musulunci ba amfani da kuɗin wajen harkar riba ba ba kuma a ɗauko kuɗin harkar riba ba an sa a cikin harkar kuɗin bankin musulunci saboda haka mutane su yi mu'amala da irin wannan bankuna daga cikin ba akwai bankin sterling shi ma ya nema yana nan yana neman yana kokarin shi ma ya zo ya kafa bankin musulunci din ya zama to ya ware wuri wanda yake zai rinka mu'amalar bankin musulunci duk domin me domin a sauƙaƙa ma mutane su yi harkar hada-hadan kuɗi ba tare da sun saba ma Allah ba harkar hada-hadan kuɗi muhimmiya ce a cikin wannan zamani mutane suna buƙatar jari abin da yake yanzu ka duba ka ga wani ƙauye ake ba da labarinsa ake ba mu da ake bincike ƙauye ne na mutum dubu arba'in gabaki ɗaya a cikin ƙauyen nan akwai makaranta ta islamiyya akwai makaranta ta boko gabaki ɗaya a ƙauyen nan rijiya ɗaya ake da ita a gidan wani mutum da ya samu shi ma shi kuma wannan mutumin kuturu ne yana bara a lagos ya samu ya turo dubu goma sha biyar aka haƙa masa rijiya rijiya ta guga da shine mutanen wannan makarantar suke shan ruwa da shine mutanen makarantar islamiyya suke shan ruwa masallacin garin da wannan rijar ake zuwa na ɗibar ruwa ana cika ranjinan masallaci ta wannan rijar kuturin gabaki ɗaya abinda aka taɓa kaiwa na taimako don a taimaka ma harkar noma a cikin garin dubu tamanin ne aka ba garin baki ɗaya gari na mutum dubu arba'in saboda haka idan mutane ba su amma kuma ka ga gwamnatin tarayya ta ware kudi naira miliyan biliyan 200 don a taimaka ma harkar noma miliyan 200 biliyan kai 200 biliyan 200 idan ka ce za ka raba shi a kan miliyan 160 na 'yan nigeria nawa ne zai fitar maka akan kowanne sai an za kamata a ce kowane mutum in raba ma kowane mutum ɗaiɗai za a yi wanda ya haɗa babba da yaro tsoho da tsoho da jariri zai samu wajen sama da dubu ɗari biyar amma ka duba waɗannan abinda aka ware na wannan kuɗi abinda suka samu kenan dubu tamanin kawai a cikin wannan gari kuma sannan shi ma sun same shi ne a bisa tsarin riba to shine yanzu ya kamata su waɗannan bankuna na musulunci su fito da irin waɗannan hanyoyi su nemi yadda za su karɓo kuɗin gwamnati a bisa ittifaƙiya na ba su kansu su karɓo da sunan zimmar sun karɓo kuɗin da za su biya da bashi da ruwa ba su karɓo bisa tsarin da shari'a ta yadda da shi sannan su raba ma mutane ta tsarin da shari'a ta yadda da shi domin idan mutane suna da wato jari to za a samu abin yi yanzu lokaci ya wuce da mutum zai ce sai gwamnati yana neman aiki a gwamnati ko yana neman aiki a kamfani kamfanin kan gasar duk sun durkushe saboda ba harkar ruwa ba harkar wuta gwamnati aikin iyakacin abinda da za ta iya bayarwa na albashi ne ma take ma ta kakkaɓe ma'aikatan saboda haka yanda mutane za su zamanto kan cewa da hazaƙarsu da ƙoƙarinsu sun fitar da hanyoyi na sana'a sun zamanto masu wato ba ma kansu aiki irin wannan hanyoyin su ne ya kamata mu nema ko mutum ba zai ba kansa aiki ba komai hazaƙarsa komai ƙwazansa dole yana buƙatar jari yana buƙatar jari to jarin nan ba kowa ne zai iya baka bashi ba ba kowa ne zai iya baka kyauta ba ba kowa ne zai iya zuwa ya baka jari ba limamai ba sa ba da jari abinda mutane yawanci da yawa sukan zo masallacin nan kenan suna faɗa suna cewa wai a ba da jari hmm? ya ta za a yi ka zo masallaci ka ce za ka samu jari ai ba zai yiwu ba akwai inda ake samun jari in ku je ku bude account a irin wannan bankuna na musulunci hmm? in kuka bude account akwai hanyoyi da mutane suke su yi kansu kungiyar cooperative su hada kansu da kan cewa za mu lamunce ma juna a san yadda za a yi a ba ma mutane kudi yadda za su rinka juya shi tsakaninsu su mayar ma da banki uwar kuɗinsa da kasansa na ribar da ya samu banki tsarin bankin musulunci kuma ku je ku tattauna da wannan banki mutane da yawa ba san ma an buɗe wannan banki ba san ma a inda yake ba ma a Kano ko da ke su ma bankin da laifin su ba su taba zuwa sun sanar da kansu cewa ga abin da suke yi ba yanzu muna gani nan masu sayar da masu masu sayar da magi ne da masu sayar da vita hmm? duk sun zo nan wajen sun zo da kayayyakin su sun zo da har jaka sun rarraba wa mutane amma babu wanda daga cikin wannan bankunan musulunci da ya zo nan masallacin ya ce ga abin da muke yi bayan kuma a kasauran kasashe yanzu irin kasar tanzania sama da rabin ribar da suke samu a cikin hada-hadar kudinsu na shekara na bankin musulunci da yake yi wanda yake shi ma ba wai bankin musulunci ne mai zama kansa ba irin wannan bankin ne na taga bankin riba amma ya bude tagar bankin musulunci to wannan bangaren na bankin musulunci ne irin wannan bankin a kasar tanzania kashi hamsin sama da kashi hamsin cikin ɗari rabi kenan na ribar da suke samu a shekara a cikin watan ramadan suke samu saboda yadda musulmi suke fuskantar dukkan wani abu da sunan addini saboda haka dama ce suke da ita in suka zo suka yi wannan bayani ba za mu ce su ba wa masallaci kamar ba ne hmm? amma haka muke yin abubuwanmu hmm? ka ga irin kokarin da aka yi da fafatawar da aka yi da yakin da aka yi a ƙasar nan da gurmuzin da aka yi akan a tabbatar da bankin musulunci nan yanzu an zo an samu kamar an same shi a kan. akan farantin zinare amma abin nan ba ma kimanta shi su wanda suka samu license din ba sa kimanta shi ba su tsaya su bayyana ma musulmi yadda yake ba mu kan musulmin ba ma kimanta shi kullun yakin mu ake akan sa ba ka samun mutane suna rubutu ba ka samun mutane suna ba da goyon baya ba ka samun mutane suna zuwa masu san ma meye ma aina ma yake me yake yi abubuwa dai wato namu sai dai ka ce Allah ya sauke kawai wallahi abin kai kuma abu ne wanda yake bukatar sa ta a bukata ce wadda ta zama to ta larura dan alhaji al'amma ce bukata ce ta kowa da kowa ta zama to da zama to matsayin larura mutane watakila abin da suke so shine a yi musu fatawa cewa ai larura ne babu laifi sai a ci kudin riba to ba za mu yi fatawa kan cewa riba larura ce a ci ba hmm? domin an ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha larura ana iyakance ta da gwargwadanta an samu muna da mafita shine za mu iya mu'amala ba da riba ba ta hanyar waɗannan banki saboda haka batun larura ba ta taso ba wannan ya ce yana neman admission a taya shi addu'a Allah ya sare maka samu Allah kuma ya sanya karatun da za ka yi ya zamanto na albarka ne وعن دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه Allah jalla wa'ala yana ambata sifofinsa da suke bayyana wato a rububiyarsa da kuma kamalin kudurarsa da kuma cikakkiyar rahamarsa ga halittarsa ya ce shi ne wanda ya faru halittarku daga rai guda ɗaya shi ne annaba adam ya ayyuhan nasu taƙo rabbakumul ladhi min nafsin wahida wa min ha zaujaha. ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya wato Allah ya bayyana cewa halittar mu daga halittar rai guda ɗaya ne a kamar yadda kowa ya san halittarsa daga mahaifinsa ne ya zamanto cewa muna hayayyafa juna <clears throat> ya halarce mu haka zalika dabbobi su haka su ma suke hayayyafa da juna daga asalin halitta guda mu daga asalin halittar mu daga asalin halittar rai guda ɗaya shine ran annabi adam daga nan Allah maɗaukakin sarki ya halice mu fa mustaqarrun wa mustawda daga cikin ku akwai waɗanda suke a matabbata daga cikin ku akwai waɗanda suke a wurin ajiya to malamai suka yi sabani tun daga kan sahabbai akan menene ma'anar wurin ajiya da kuma matabbata dinnan matabbata an ruwaito daga ibnu mas'ud rahmatullahi radiyallahu anhu cewa abin da ake nufi da wato matabbata shine doron kasa wurin ajiya kuma cikin kabari wato Allah ya halicce ku daga rai guda daya sannan ya yawaita ku daga wannan ran kuka zamanto akwai waɗanda daga cikin ku suke a bayan ƙasa suna da rai a wannan lokaci waɗansu kuma suna cikin ƙasa an ajiye su suna jiran tashin alkiyama wato ma'ana ba za ku tsere ba kuma tun da Allah ya halicce ku kun riga kun yayi yayi ibrazin ku zuwa ga wato al'amarin sai zuwa ga abin da ya kaddara to daga cikin abin da ya kaddara shine kan cewa sai ya tashe ku saboda haka bayan kun mutu din ma ajiye ku aka yi ba wai kun riga kun kare bane shikenan a'a ajiye ku aka yi za a sake dawo da ku Allah kamar yanda mai ajiya idan yazo zo karban ajiyarsa za a bashi ajiyarsa a tafsiri na biyu kuma an fassara al-mustaqar da kan cewa shine mahaifa daga cikin ku akwai waɗanda suke cikin mahaifar iyaye mata tunda wuri ne wanda yake a wato shi ma wani tsauri ne na halittar mutum domin mutum halittarsa tana tafiya mataki-mataki farkon matakin halittarmu shi ne a lokacin da kafin ma Allah ya bar lokacin da muke a cikin alamul arwa muke ruhi ne kawai ne wanda Allah ta'ala ya bijirar da kan ya da mu muka san Allah a lokacin yace mana alastu bi rabbikum muka ce bala kai ne ubangijinmu tun kafin yi halitta dukkan wanda Allah zai halice shi a rai alamu shi shine wanda Allah ta'ala yake cewa wa akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina Allah ya ce ka atka tuna yayin da ubangijinka ya ɗauki alkawari daga bani adam daga cikin tsatsansu ya ce ba ni ne ubangijinku ba suka ce a a kai ne ubangijinmu mun yadda kai ne ubangijinmu shahidina mun shaida a haka to mataki na biyu shine lokacin da muke cikin wurin ajiya yayin da muke cikin tsatsan bayan halittar annabi adam to kuma kowa yana cikin tsatsan annabi adam haka kuma ya rinka tafiya ya zuwa ga cikin tsatsan kakansa har ya zuwa da lokacin da za a fitar da shi a matsayin ɗugon mani a sanya shi a cikin mahaifar mahaifiyarsa to sannan sai ya koma ya zamanto yana cikin almustaqar yana cikin matabbata wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma muna tabbatar da wanda muka so a cikin mahaifa ya zuwa ga ajali abin ambato shine lokacin haihuwa lokacin haihuwa ajali ne abin ambato Allah ya riga ya kiyakance lokacin da za a haifi mutum dan randa da ba za a haife ka ba sai randa Allah ya rubuta cewa ga randa za zaka fara numfashi a bayan ƙasa tunda numfashin kidaje ne wato kidadajje ne an kidaye shi daga randa za zaka fara shi da kuma randa za ka kare shi to waɗansu daga cikin malaman tafsiri sai suka ce ai duk wannan ma'ana ɗaya ne ma'ana wato mutum dai bayan Allah ya halicce shi in ma yana waje wanda yake na tabbata wanda yake tabbatan nan tasa in ma ya zamanto yana yana matabbaci a cikin mahaifar uwarsa wa in ma ya zamanto yana matabbaci a doron ƙasa domin doron ƙasa ai ya ce wurin tabbata ne tunda zaka iya tunda nan ne mutum yake da wato wurin neman arziki nan ne yake da wurin neman kwanciya ya huta wajen sukuni saboda haka ƙasa doron ƙasa shi ne matabbaciyarsa ba wanda yake neman wani waje ya ce eh, ba wanda zai ce duniya nan ta ishe shi zai je wata duniyar ya nema duk iya rayuwarka dai a nan duniyar za ka yi saboda haka duniya ita ce almustaqar gare ka saboda haka akwai tsauri na rayuwarka akwai marhala ta rayuwarka da za ka zama to kana doron ƙasa akwai kuma wannan mustaqarri ne gare ka wurin tabbata ke akwai marhala ta rayuwarka da zaka zama to kana cikin mahaifa wanda yake wannan mustaqar ne a gare ka akwai kuma lokaci da zaka zama to kana cikin wurin ma'ajiya wanda wannan ma'ajiyar shine kana cikin tsatsan mahaifinka kafin ya zama to an yi ibrazinka ga lokacin da har zaka zama to wani abin an a ce an yi ciki amma ba za a ce an yi cikin malam wani ba tunda ba a sa maka suna ba ko an yi cikin sarki wani eh? sai dai a ce an samu ciki to a lokacin da ya ka zamanto wani abin ambato amma kafin nan lam yakun shay'an mazkura hal ata ila alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura shin lokaci na zamani ya zo ma mutum a lokacin da bai zamanto wani abu abin ambato ba to shi wannan lokacin da baka zamanto abin ambato ba kana nan amma mustaqar kana cikin al-mustawda wurin ajiya Allah ya ajiye ka a cikin tsatsan mahaifinka sannan kuma bayan ka gama rayuwar taka a nan duniya sai ka shiga wata marhala ita ce marhalar ajiya kana cikin kabari nan ma mustauda ne a gare ka saboda haka wannan ayar ta bayyana mana cewa bayan daga halittar mu to Allah ya sanya mu za mu bi waɗansu marhaloli na rayuwa wanda yake la mahala dole sai mun bi su na farko muna cikin al'arwah ruhi sannan na biyu muna cikin ma'ajiya cikin tsatsan mahaifanmu tun daga tsatsan annabi adam har zuwa ga tsatsan wato kakannin kakanninmu har zuwa ga tsatsan mahaifi kowa ya zuwa a cikin tsatsan mahaifi abin da ake nufi da tsatso shine az-zahar dan anan ne asalin ake ajiye wato sirrin halittar mutum anan yake saboda haka daga baya wannan shine ma'ajiya din inda Allah madaukakin sarki ya ajiye mu sannan kuma mu shiga cikin eh, sannan ya ɗauke mu ya kai mu ya zuwa ga almustaqar wurin tabbata shine a cikin mahaifar iyaye mata sannan daga nan a doron kasa wadda ita kasa kamar mahaifiya ce a gare mu ta kunshe mu ga baki ɗaya alamna ja'aril arda kifatan ahya'an wa amwata mun sanya kasa ta zamanto mawadaciya mai isa gare mu gare ku ahya'an wa amwata kuna raye da kuna mace a raye ma ƙasa ta ishe mu duk abinda zaka yi a ƙasa zaka yi in gini za ka yi a ƙasa za ka yi idan za ka yi gini ne za ka ce za ka taɓo sararin samaniya a ƙasa za ka yi idan wurin wasa za ka yi a ƙasa za ka yi idan masana duk abin da za ka yi a nan ƙasa za ka yi wa amwata in kun mutu ma ta ishe ku in kun mutu ma tana nan ta ishe ku saboda haka mutane ne dai suke cewa yanzu kamar yadda kwanaki aka yi a lagos kan cewa ai ba su da isasshiyar ƙasa saboda haka duk wanda ya mutu bara a ƙone shi in aka kone shi sannan sai a je a dan samu dan wuri a a binne tokar kamar yadda suka yi a ingila don mutum ba shi da kudin da zai sai kasar da za a binne shi sai dai in ya mutu kawai a kone shi a je a dan samu waje a binne tokar diyalwar kasan nan kuwa kasa ta ishi Allah ya ce ya sanya kasa ta zamanto maishiya a gare mu a haya an wa amwata muna raye da kuma bayan mun mutu to yayin da muke a bayan ƙasa nan doron ƙasa almustakar ne a gare mu in ga marhala ta uku kenan sannan marhala ta hudu ita ce marhala ta lokacin da za mu koma zuwa ma'ajiya wurin ajiya za mu koma wato asusun wurin ajiya na Allah jalla wa ala shine cikin kabari bayan mutuwa kowa kabari ma'ajiya ce a gare shi an ajiye shi ya zuwa ga wani lokaci zuwa tashi na alkiyama yau mai fatas ta jibo na bi hamdi randa zai kira ku sai ku amsa da godiya a gare shi qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun mun rarrabe ayoyinmu mun bayyana su a warwara liqaumin yafqahun ga mutane waɗanda suke masu fahimta masu fahimta daga Allah wato sune waɗanda yake suke da imani za su karanta aya su ga hikimar Allah su gane cewar Allah maɗaukakin sarki hakika girmansa ya girma kuma su ji tsoronsa su bauta masa shi shi kaɗai kada su shirka da shi a cikin ibada sannan Allah ya ce wa huwa an zala minas sama'i ma'a Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ma'anar sama a nan wajen shine wato sama wato daga gira daga giragizai daga girgije wanda yake samanmu a burbushinmu. daga shi ne Allah yake kwararar da ruwa da umarninsa Allah maɗaukakin sarki zai sanya shi zubar da ruwa fa akhrajna bihi nabata kulli shay muka fitar da wannan ruwan tsuro eh, na dukkan komai dukkan wani tsuro daga ruwa Allah yake fitar da shi daga tsiron wanda yake in ya girma zai zamanto kwaya da tsiro wanda yake in ya girma zai zamanto itacen marmari dukkaninsu daga ruwa Allah maɗaukakin sarki yake fitar da shi to Allah yana saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsirrai wannan shine tsiron da Allah madaukakin sarki ya fitar da shi da ruwan sama akwai kuma tsiro wanda Allah madaukakin sarki yake fitar da shi da ban ruwan dan adam dan adam ya amfani da wannan ruwan amma dai ruwan da ake ban ruwa da shi din ma shi ma daga ina yazo shi ma daga sama yazo saboda haka sawa'un kayi shi ne zo ne mubasharatan Allah ya zuba Allah ya kwarara ruwa lokacin damuna ya fitar da tsiro ko kuma Allah ya kwara yi ruwa Allah ya saukar da ruwa ya gudana a cikin teku ko ya nutse a cikin ƙasa aka yi rijiya ta burtsatse ko aka yi famfo na ban ruwa aka ɗauko aka yi hanyoyin ruwa aka rinka bayar da ruwa na lambu har Allah ya fitar da tsiro eh, eh, wato tsirrai daga cikin wannan diddai daga cikin ruwan sama ne da Allah ta'ala ya shayar فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا sai muka fitar da kore daga cikin wannan wato annabat daga cikin wannan tsiron sai muka fitar da kore wannan malamai suna cewa abin da ake nufi da kore a nan wajen shine wato abin da yake wato ko itace wanda yake kore shar amma alkur'ani cewa ya fa na min khadira muka fitar da abin da yake kore waɗansu malamai na zamani suna cewa abin da ake nufi da alhadir din wato abin da yake kore ɗinnan ishara ne ga wato abin da ke cikin ganye na kore da kuma abin da ke cikin itace na kore wanda wani sanadari ne da Allah maɗaukakin sarki ya halitta a cikin tsiro wanda da shi ne tsiro yake yin abinci yake ciyar da kansa kuma har daga baya ya zo ya zamanto ya fitar da abin da za a ci na wato a kwaya ko itacen marmari shi ne abin da a ilimin zamani ake kira da chlorophyll chlorophyll sinadari ne na ganye wanda shi ne yake sanya wato shi ganye idan ya shaƙi iska ya amfani da abincin da ke ciki da yake eh, eh, ya amfani da wato ni'imar da ke cikin ƙasa da ruwan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wanda yake jika ni'imar da ke cikin ƙasa sai wannan koren sai ya zamanto ne sinadarin da zai amfani da waɗannan abubuwan ya canza su kan ya zamanto abinci da zai ba ma shi kansa wannan itacen da zai girma dominsa bayan kuma ya girma har ya fitar da wato fure wanda wannan furen zai dauki wato eh, zai fitar da 'ya'ya na kwaya ko abu wanda yake na itace na dan eh, marmari kamar lemu ko ayaba ko abin nan a apple ko makamancin wannan wato yanda ake sana'ar abinci Allah madaukakin sarki yanda ake sana'ar abincin da Allah madaukakin sarki yake halitta mana eh, wato ya halitta mana ta hanyar ƴaƴan wato tsirrai da suke wato da ake shukawa a bayan ƙasa daga wannan koren ne Allah maɗaukakin sarki yake fitar da dukkan ni'imar abinci da muke samu wanda yake kuma Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai ya wannan ya halice shi a cikin duk da yake abu ne wanda yake na kimawi na kemikal wanda yake har za ka iya zuwa ka je ka san me da menene ya ƙunsa sinadari da menene ne ya kunsa amma halittar Allah ne kuma Allah ya fitar da shi a cikin wato tsirrai a cikin dukkan wata bishiya a cikin dukkan wani tsiri dukkan wato na nabata kulli shay'in tsiri na dukkan komai ya kunshi wannan wato alhadir din wannan koren abin wanda ake ce ma chlorophyll nukhriju minhu habban mutarakiba muna fitar da wato kwaya mai hauhawar juna shine kamar yadda zaka gani a cikin zangarniyar alkama kaga suna hauhawan juna daga cikin kwaya guda daya amma sai kaga ya fitar da wato zangarniya eh, ya fitar da zangarniya a cikinta akwai rassa da yawa a kowane reshe akwai kwaya masu yawa suna hauhawar juna daga cikin wannan ruwan da kwayar guda daya daga wannan koren da Allah madaukakin sarki ya sa wanda yake a cikin ganyayen wato a tsiron alkama Allah maɗaukakin sarki yake fitar da wannan alhabbul mutarakib wato kwaya wanda yake mai hauhawar juna wa minan nakhli min tal'iha dinwanun daniya daga cikin wato itacen dabino kuma min tal'iha daga hudar dabinan nukhriju minhu daga horar dabinan daga hudarta daga hudarta daga hudar dabino qinwanun akwai wato nonuna daniyatun masu dab da ƙasa yanda ka ga dabino yake yi ka ga wato har yana nema ma wato nonon dabinon fi karfin reshen yana nema wato ya fadi saboda idan ni'imar ta yi ni'ima ya zamanto kan cewar nunarsa ta zo ya yi nauyi saboda ya cika da ruwa ya cika da ni'imar wato zaƙi na abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ya halitta a nan wajen yanzu idan da kamar a ce masana'anta ce take wannan factory ne yake wannan da za ka so ka ga irin girman ginin yanzu fa abinda fa ake ɗaukowa na kamar mangoro a matsi shi ya zamanto a cikin kwalba ko a cikin gwangwani wanda za a rinka sayar ma da mutane kamar wannan masana'antar veg furo nan ta garin biyu a cikin jihar borno a kudancinta kaga katuwar katafariyar masana'anta irin abutanen da suke aiki da irin injinan da aka sa da kudin da aka kashe domin a yi wannan to idan da kamar a ce masana'anta ce za ta yi wato kwallon dabino guda ɗaya karka so ga irin abin da za a yi amma sai ga daga itacen dabino allah maɗaukakin sarki ya yi duk wannan ya saukar da ruwa ya halicci a wurin da ake sarrafa da ruwan da abin da aka zuƙa da abin da jijiya ta tsuga daga ƙarƙashin ƙasa aka mayar da shi ya zamanto abinci abincin nan ya zamanto aka tace shi ya zamanto sukari mai zaƙi sannan sukarin nan ba kawai zuwa aka yi aka ɗauke shi a sukari ba a'a aka sanya shi a cikin wani irin wato aka sanya shi a cikin wani tsoka tsokar ya zamanto zai daɗin ci a cikin baki duk wannan abin allah maɗaukakin sarki ya yi shi daga cikin itacen dabino guda ɗaya wanda duk ya fitar da wannan wanda sana'ar allah yin allah ta nuna irin gwanintarsa wanda idan damu ne muka ce za mu irin wannan idan ma har mun iya za ga irin wahalar da za mu sha a yi sannan ko ba zai taɓa zamantowa kamar na Allah ba tunda kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ha za halƙulla fa ni ma za khalaqa alladhina min duni wannan shine halittar Allah ku nuna min abinda da waɗanda ba Allah ba suka halitta wa minan nahli min tal'iha qinwanun daniya wa jannatin min a'nabin kuma muka fitar da lambuna aljannatai sune abdum ma'ana aljanna shine lambu wanda wato gona ta abun marmari wanda take saboda wato duhuwar da ke ciki ta kayan eh, ta wato a bishiyoyi da ake da su a ciki hatta zamanto ta yi duhu shi sa aka ce mata aljanna saboda tana yin duhu daga don kasan duk wani abu da kaji an maddar jim da nun maddacin take nuna akan kan wato wato boyewa da sitira kaga ana cewa junna akuluhu idan aka boye hankalinsa ya mutum in ya haukace sai a ce masa junna ake ce masa majnuni a wanda aka boye hankalinsa to aljanna an kirata aljanna saboda duhuwar da ke ciki ta yawan bishiyoyin da ke ciki to Allah ya ce muka fitar da daga wannan ruwan muka fitar da aljannatai su ne wato wato lambuna min anabin na inibai jinsi daban-daban na inibi kaga wani baki wani kore wani ja wani mai daci a wani mai tsamu tsami wani mai zaki kau kowanne da irin ɗanɗanansa wasu zaitun da kuma wato bishiyoyi na zaitun azaitun shine a wannan kwayar da ake mai da ana iya ci kuma ana ana tace mai a ciki kwallon zaitun ba shine wannan bakin da ake da shi a yasunsa bakin nan na Jos eh? atile ba shine atile ba zaitun da daban yake da atile ya dan yi kama da atile amma ba atile bane mu ba ma nomansa a nan wajen amma abu ne wanda yake Allah ya ambace ta da cewa wato bishiya ce mai albarka shajaratin mubarakatin zaituna yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna da aka dauke wato aka kunna wannan fitilar daga rai wanda aka dauko shi daga bishiya mai albarka albarkar ta tara ta da albarkar wajenta ne daga albarkar wajenta aka samu ta samu albarkar saboda daga ƙasa mai albarka take wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha muka tsirar da annabi Ibrahim da Lutu ya zuwa ga ƙasa da muka yi mata albarka ita ce ƙasar Sham ƙasar Sham ƙasar Sham ta hada Palestine da Isra'ila da Syria da Jordan da da Beirut a, a Lebanon duk wato arewacin Saudiya tun daga wato tun daga karshen badi daga ƙarshen badi wato da karshen biladu thamud da ƙarshen wannan hamadar ta arewacin saudiya to abin da ya arewacin har zuwa kuma inda ta yi wato ta yi makwabtaka da kasar turkiya dinnan ƙasar sham ce wanda ya haɗa wannan ƙasashe da muka ambata to allah ya ambace ta ƙasa mai albarka to anan ku ake noman ana noman zaitun anan wajen sosai a wannan ya zamanto sanadiyar a tunda Allah ya sifanta kasar da albarka ita ma bishiyar ta zamanto kan cewa mai albarka amma ba a nan kawai ake zaitun ba ana zaitun a cikin kasashen turawa ma kamar irin su Spain da Portugal da kasashen da kamar Iran ma su ma suna noman zaitun a to bishiya ce mai albarka nonan man na zaitun mai ne wanda yake mai albarka mai lafiya ba shi da cholesterol wanda yake ne kitse wanda yake cutar wanda yake cutar lafiyar zuciya don haka ake cewa ma masu yawan shan wannan man za ka samu kaɗan ne suke yin ciwon zuciya ɗan irin waɗannan ƙasashen kamar irin su yan italiya da yan spain da sauransu saboda yawan amfani da wannan mai mai ne wanda yake shi da cholesterol to bayan man da yake ana cin wato ana yin ana yin ana cin gurasa da man ana girki da shi ana sa shi a cikin abinci um, sannan ana shafa shi a ciki yana gyara yana gyara fata sannan kuma shi kansa kwayar zaitun din ana cin sa waɗansu suna ganin sa mai ɗaci ne ko mai tsami tsami ko mai gishiri gishiri saboda gishirin da ake sawa wajen yin sa waɗansu ba sa iya cinsa waɗansu kuma suna cinsa idan dai kawai an ce mai albarka ne to ya ishe shi albarka Allah ya rantse da shi a cikin alkur'ani Allah ya ce wa tini wasu zaitun ya rantse da bishiyar ɓaure da kuma bishiyar zaitun a tin shi ma wannan ana samunsa a wannan ƙasa ɗin ta sham war rumman da kuma bishiyar rumman rumman shi ma wato ɗan ita ‘ya'yan itatuwa ne masu daɗi waɗanda suke a cikin waɗanda suke sun rufe ƙwallonsa ƙwallonsa ba mai tauri ba ne za ka iya tauna shi kansa ƙwallon yanar za ka gan wani lokaci jajajaja ana ce masa da turanci pomegranate amma mu ma a abin nan da hausa mu ma dai roman muke ce masa mushtabihan waɗannan wato ‘ya'yan itatuwa da Allah ya fitar da su daga cikin waɗannan wato lambuna mushtabihan masu kama da juna ganyayensu suna kama da juna kaga bishiyar zaitun ɗaya da wannan bishiyar da wannan bishiyar sun yi kama da ɗaya wa gaira mutashabih amma kuma ba masu kama da juna ba a ɗanɗano kowa da irin ɗanɗanonsa haka zalika inibi kaga bishiyar inibi ɗaya ce amma kuma goyon wannan daban da goyon wannan a ɗanɗano ko kuma kaga wato wannan goyon ya fitar da ja na inibi wannan ya fitar da kore wannan ya fitar da baki kuma kowanne daga cikinsu da ɗanɗansa daban wanda in ba Allah ba wa yake iya yin wannan amma kaga ku idan kuka tashi idan kuka kai masana'anta yayin da zaka yi yayin da zaka yi leman five alive har wuri wanda ake da shi wanda ake tabbatar cewa ɗanɗanan duk ɗaya ne duk ɗaya ne haka za su fito baka isa ka zo kai mushtabihan wa ghayra mutashabih ba unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i ku duba ya ku almukhatabuna da ake zance da ku da alqur'ani ake karanta muku alqur'ani kuduba ya zuwa ga wannan ƴaƴan itatuwa nasa idza asmara wa yan'i idan wannan idan ƴaƴan itatuwan idan suka yi idan suka yi goyo suka fitar da suka fitar da wato a ƴaƴan itatuwan nasu kuduba ku gani kuma ku duba ku ga nunansu yaya suke yanda suke wato kaga sun yi kama da juna din amma kuma ɗanɗanan su daban to ku duba ku ga irin abubuwan da suka shiga na wato a ƙudura Allah da kyan sana'a da kyan aikin Allah jalla wa'ala daga ruwan sama daga kuma ƙwaya da aka shuka ko da so da aka yi a doron ƙasa ana shayar da ruwa ana shayar da ruwa har wannan abu ya zo ya faru har ya zama kan cewa kun zo za ku yi girbi Allah maɗaukakin sarki ya rayar da ku a bisa wannan ya ba ku abinda za ku ci abinda za ku yi guziri abinda za ku yi tanadi abinda ya zamanto muku masdarin arziki abinda za ku zamanto asasin da za ku yi sana'a da shi yanzu hata masana'antu din da ake yi na wato a kayan abubuwan marmari duk daga cikin wannan abun da Allah maɗaukakin sarki ya halitta ne allazi uh, wato unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'i uh, daga cikin wato uh, wato kayan amfanin na gonan ne wato abinda aka samu yayin da yayi nono ya fitar da shi kuma ya bushe kuma ya nuna shine duk daga nan aka samu wannan arziki da Allah madaukakin sarki ya bayar inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun a cikin waɗannan ababan ambato inna fi dhalikum a cikin waɗannan ya ku abun ababan zance da ku al al-mukhatabun masu karatun al-qur'ani a cikin a cikin waɗannan akwai ayoyi liqaumin yu'minun ga mutane masu imani domin su ne suke amfana da ayoyi kafirai ba sa amfana da ayoyi domin ba su imani da Allah ba amma muminai su ne suke amfana da ayoyi na Allah wato a cikin a cikin a cikin saukar da ruwan daga sama akwai aya a cikin fitar da wato shi kansa alhadir koren wannan abin da ake wannan sanadarin akwai aya a ciki a cikin yanda dabino Allah yake fitar da wato nonuna masu nauyi masu wato sauka dab da ƙasa da kuma a cikin wato lambuna da Allah ta'ala yake fitarwa daga albarkar wannan ruwan na wato nau'i daban-daban na 'ya'yan itatuwa da kuma yadda 'ya'yan itatuwan suke fitowa su nuna duk a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu imani جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم نعم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وجعلوا لله شركاء الجن كما wannan wato tare da wa'annan ayoyi da wannan bayani na wato sifofin Allah jalla wa da suke a bayyana suke ga dukkan wanda yake mai hankali tare da haka sun sanya sun sanya ma Allah abokan tarayya aljanu wato sun sanya ma Allah ababen tarayya da suke bauta musu tare da Allah su ne aljanu sun bauta ma aljanu ba Allah ba ta hanyar wato suka bi su kan halatta abinda Allah ya haramta da haramta abinda Allah ya halatta yana daga cikin abubuwan da aljanu suka sanya su ce a ware a ware waɗansu dabbobi ba wanda zai hausu a cikin garin kamar yadda waɗansu za ka ga akan yi musu irin wannan a ce wai laƙani ne za a ba su a ce a samu sa a sake shi a sake shi a cikin daji sa kuma wanda yake kasaitacce za a samu a sake shi kawai a cikin daji a ƙyale shi to kaga wannan yana daga cikin bauta aljanu wato an bayar da shi ne an hala an abinda Allah ya halatta arziki da Allah ta'ala ya halatta kai ka sake shi wa ka bama dagutu to haka suka suka kazalika zayyana likathirin minal mushrikin haka nan mushrikai suka yi aljanu suka sawwala musu suka haramta ma kansu abinda Allah ta'ala ya halatta musu daga cikin dabbobi suka cira suka samu wasilatin da sa'iba da hamin da sauransu kowa suka sanya masa suka ce idan dabba ta yi kamar yadda za mu zo mu gani a cikin wajen karshen wannan sura to wani daga cikin bauta aljanu aljanu ana bauta musu kuma duk wanda ya ga yadda 'yan bori suke ya san bautan aljanu ake yi haka zalika duk wanda ya ga 'yan wato secret society ya san bautan aljanu suke yi da irin abubuwan da suke yi da tufafi da suke sanyawa da ibadu na ayyuka na ibada da suke yi da shan jini da kashe da yin da yin wato da yanka da yanka layya a gare su kuma layyan nan hadda mutum ana yi su a wajensu hadda mutum ana yin layya a wajensu to tare da wannan ayoyi da suka bayyana na Allah amma suka sanya ma Allah abokan tarayya su ne aljanu wa khalaqahum alhali kuma Allah shine ya halicci aljanu aljanu Allah ne ya halicce su ba su suka halicci kansu ba hmm. kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fada wal janna khalaqnahu min qablu min naris samu aljani kuma jinsin aljan mun halicce shi kafin halittar mutum min narin min naris samu daga wuta daga harshen wuta hmm. saboda haka wa khalaq Allah shine ya halicci aljanu saboda to ta yaya za su sanya ma waɗanda su ne Allah ya halitta su mai da su ababen tarayya tare da Allah to shi aljani ba abin da yake so ga mutum shine mutum ya nuna kan cewa yana jin ya nuna kan cewar ya mayar da shi abokin tarayya da Allah saboda haka wannan sai ya dada ƙara sa masa wato jabberanci akan jabberancin sa bayan ku shi aljani Allah madaukakin sarki bai karrama shi ba kamar yadda ya karrama ibnu adam Allah ya ce walaqad karramna bani adam mun daraja dan adam aljani kuma bayan dan adam yake amma yayin da ya zama tokan cewa ya mai da kansa wofi ya mai da kansa mushiriki to za ka ga yadda aljini yake mai da su hmm? ka duba haga ga wato ko in za a kawo boka ko a cikin wato waɗanda suke mu'amala da bokan ne idan suka ganshi sai ka je ka ga ya in ka ga fuskarsa za ka ga wato tamkar an mai da shi kamar wata dabba akwai wanda za a mai da shi kamar mage ko kuma akwai wanda yake za a yi masa kala-kala a sa fari a sa kore a sa ja a sa baki a jikin fuskar saboda haka aljan yake so ya gan shi wato saboda shi aljan saboda wato shi aljan habith ne mummuna ne ba za ka taɓa gani wani abu mai kyau ba saboda haka a surar da yake so ya ga bawan nasa idan ka gani sura ce mummuna kamar yadda Allah ta'ala yake sifanta bishiyar abincin yan wuta ya ce talwaha ka annahu ru'usu shayatin hudarta kamar wato kawukan shaidanu ne saboda mummuna ce wato kawukan shaidanu muyagu ne munana ne babu kyan kallo duk abin da shaidan yi babu kyau a cikinsa don kana so ka ga rashin kyan abin da ɗin shaidan sai kaga ɗan bori yadda yake musu ko kuma yadda suke kawo irin bokayensu ka san boka dama sai kaga yayi wata shiga daban ba irin ta mutane ba to wannan shigar da ba irin ta mutane ba ita ce haka shaidan yake so ya gan shi so ya ganshi a matsayin bawansa wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kuma suka kirkira masa wato ayaye da ayaye maza da ayaye mata bighairi ilmi ba tare da ilimi ba Allah bai ce yana da da ba bai ce kuma yana da ɗaya ba amma suka kira masa ayaya suka ce annabi Isa sa ne suka ce mala'iku ayyansa ne mata bighairi ilmi ba tare da ilimi ba babu wani littafi na Allah da ya faɗa haka babu wani annabi da ya faɗa haka babu wahayi daga Allah da ya faɗa haka ko babu yadda za ka gano don ba za ka taɓa sanin Allah ba za ka taɓa gano Allah ta hanyar tunaninka ba ko ta hanyar binciken ka ce za ka gano saboda haka ilimin da zai tabbatar ma wani abu ga Allah shine ilimin wahayi to kuma Allah bai saukar da wannan ba wama ataytum min ataytum min kutubin wama atainahum min kutubin yadrusunaha arsalna ilaihim qablaka min nadhir ba mu ba su wani littafi ba da suke karanta da ya gaya musu wannan ko ba mu turo musu da wani mai gargadi ba kafin kai da yake gaya musu wannan subhanahu wa ta'ala amma ya sifun tsarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka ga barin abin da suke nasabtawa ya zuwa gare shi suke sifanta Allah da shi domin Allah maɗaukakin sarki shi ne yake da kyawawan sifofi ka duba ka ji irin waɗannan inna Allah faliqul habbi wan nawa wa huwa alladhi wa huwa min nafsin wahida wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a waɗannan sifofi na kyauta wato na kamala ne suka cancanci Allah sabanin abin da waɗannan suke nasabta masa domin duk abin da suke nasabta ma Allah abu ne wanda yake bai dace da kamala Allah ba a nasabta masa abokan tarayya daga cikin aljanu an nuna cewa Allah maɗaukakin sarki wani ya kai ya zuwa gare shi kenan wani ya kai ma Allah wani ya cimma Allah wani ya da iko irin na Allah shine aljan bayan kuma halittar Allah ne a sanya ma Allah ɗa ko ya an nuna Allah mabukaci ne kenan ba ganiyu bane mabukaci shine wanda zai bukaci da wanda yake bukatar wanda zai zamanto kan cewar al'amarinsa ya wuce har bayan shi ko idan ƙarfinsa ya saki zai samu wanda za su karfafa shi in ya tsufa akwai ƴaƴa wanda za su karfafa shi ba sai ya biya su albashi ba ba sai ya musu ihsani ba kawai saboda ɗabi'a ƴaƴansa ne haka za su taimaka masa wannan shine mutum shine mabukaci to amma Allah ma'anar Allah shi wanda ba shi da bukata in yana da bukatar ɗa ya zamanto kan cewa kenan ba zai iya bai zamanto Allah ba bai zamanto domin Allah shine wanda yake baya buƙatar komai a wajen kowa yana wadatacce ne akan kansa idan yana da buƙata bai zamanto wadatacce ba sai ya je wajen wanda mai yake da wannan buƙatar dan ya nemo saboda haka yayin da kake nema a wajensa zaka cimma abin da ba shi da shi shi ko Allah ba haka yake shine wanda yake mawadaci ba ka taɓa cimma abin da ba da shi ba komai yana da shi to shi yasa Allah ya tsarkake kansa yace ya tsarkaka kuma ya dauka gabarin abin da suke sifantawa da shi badi'us samawati wal ard me kagen halittar samai da kasa shine ya kage su wato ba tare da cewar ya taba gani a wani waje ba shine ya kage halittar samai da kasai baki daya kuma abubu hatta aljanun da suke cikin kasa da aka mai da su iyayen giji tare da Allah shi ya halice su da waɗanda ake nasabtawa ya zuwa gare shi ya zuwa ga ‘ya'ya ko ‘ya'ya maza ko ‘ya'ya mata shi ya ƙage halittarsu an na ya kunu lahu walad ta yaya ɗa zai kasance a gare shi walam kun lahu sahiba alhali mace aboki ya zama ba ta kasance a gare shi ba idan an ce waɗannan su ‘ya'yansa to wace ce aboki ya zamansa domin idan dai yana buƙatar ɗa to zai to kuma yana buƙatar mata domin yana bukatar ɗa wanda yake zai taimaka masa yayin da ya tsufa to yana bukatar wanda za ta ba shi sukuni wanda zai nutsu da ita tun da ya zama tun mabukaci saboda haka bukatarsa ga ɗa ita ce ke wajabta bukatarsa kenan ga sauran abubuwan bukata wa bitali sauran bukatu ba sai ya zama to ga baki ɗaya babu wannan sifar ta alghina da shi wadda yake kuma sifa ce lazima ga zatinsa jalla wa'ala ta wadata wa khalaqa kulla shai alhali kuma Allah shine ya halicci komai ta yaya za a yi ya zamanto mai bukatu ya zuwa ga halittarsa ga abin da ya halitta wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah shine masani da komai yana daga cikin saninsa da komai kan cewar yana daga cikin sanin Allah jalla ala ga komai kan cewar babu ya bayyana kansa ga cewa ya bayyana wannan hujja ta wato ta'allantarsa kan cewa shi ba mabukaci ba ne jalla wa'ala sannan ya ce zalikumullahu rabbukum to wancan fashi ne Allah ubangijinku ya ku waɗanda ake karanta muku alkur'ani la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in shine mahalicin dukkan komai fa abuduhu dan haka ku bauta masa shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi Allah shine wanda yake makiyayi akan dukkan komai wato shine yake tsaye a kansa shine yake tsare da shi shine kuma yake kiwonsa kuma ne zai bincike shi ranar lahira نعم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير البصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقومه Allah ya ce latu durikuhul absar gannai ba sa riskar Allah ba sa kewaye sani da shi ba sa kewaye sani da shi babu wani wanda zai iya ganin babu wani wanda zai iya ganin Allah a nan duniya sai ran da Allah ta'ala ya so ranar lahira sannan Allah ya nuna kansa domin karama ga bayin Allah waɗanda suka shiga cikin aljanna su kam za su ga Allah da yadda Allah maɗaukakin sarki ya so su gan shi ba tare da sun yi turmutsutsu wajen ganinsa ba ba abin da zai musu ya ba abin da zai musu shamaki ga ganinsa Allah ta Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuna ganin wata a ranar da wata ya cika ba kwa turmutsutsu wajen ganinsa ba abin da yake hana ku ganinsa suka ce eh muna ganin ya e eh ce to haka za ku ga ubangijinku ma'ana ba wai Allah kamarsa kamar wata take ba a'a tashbihin ru'ya bin ru'ya ne kamar yadda kuke ganin wata ba ka cewa kauce in gani yanzu aka zo ganin wata zaka ce wani ya kauce eh ka dan kanka gani zaka duk tsawon mutum in ya tsaya a gabanka bai sai ya kere kai hana ka ganin wata ba ka daga kanka gani zaka to kamar yadda kuke ganin wata haka za ku ga Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma anan duniya la tudrikul absar gannai ba za su iya ba za su iya ganin Allah ba ba za su iya ke ba za su iya riskar wato Allah madaukakin sarki a hakikaninsa ba ba za su a nan duniya wa huwa yudrikul absar Allah madaukakin sarki shine mai kiyayewa ga dukkan gannai ya kiyaye dukkan ganne duk abin da gani yake gani Allah yana ganin sa kuma shi kansa ganin Allah yana ganin sa. kai kana ganin ka gana ganin ganin ka baka san ganin ganin ka ba ganin ka baka san shi ba to amma shi Allah yana sane da ganin ka dan shi ya halicce shi shi ya halitta maka ganin kaga mutum da idanu yana gani amma Allah ya cire gina Allah ya cire ganin hmm. to wannan ganin Allah madaukakin sarki shine yake mai kewaye sani da shi jalla wa'ala wa huwa al-latiful khabir shine mai tausasawa mai tausasawa wajen saninsa saninsa ya haɗa da dukkan abin da yake mai tsananin taushi wanda yake ma ba a iya ganinsa kamar gani kamar gani kaga baka ganin gani kana ganin ido amma gani din baka ganinsa ka ganin ji amma kana ganin kunne to amma Allah ya san shi to sanin Allah kenan da hatta abin da yake yanzu yanzu kaga kare cikin dare kana zaune baka san meye ba sai ka ji kare kawai ya kama haushi ya ga abin da baka gani ba saboda ganinsa ya rataye da abin da kai ganin ka bai iya gani ba kuma yanzu abin da ilimi ya nuna shine kan cewa gani ganin ka kai ya tsaya a akwai iyakar abin da zaka iya gani abin da ake ce ma wato a spectrum din gani iyakar gani sama da shi ko ƙasa da shi kai ba za ka iya gani ba jemage yana ganin ultraviolet abin da yake sama da ganinka kare yana ganin abin yake saboda rashin karfin ganinsa ya yi siranta da haskensa da kuma wato abin da zai sanya ka gani baka kai ka gani ba amma kare yana gani infrared shi ne yanzu kaga su yi kamara wadda da daddare za a iya ba ma soja ya sanya in ya sanya ta sai ya rinka ganin kamar yadda kare yake gani kama abin da kare zai iya gani shi ma sai iya gani da irin wannan kamarar da ake sanya masa yana sukan sanyawa kamar tabarau ne suke yi da shi amma wanda zai nuna kan cewar kenan ganin ka iyakantacce ne to akwai wani gani wanda yake ba za ka iya gani ba kuma Allah ya halitta daga ciki don ya nuna maka cewa su suna iya gani kuma ya hore su gare ka shine haka kake amfani da wannan dabara ta kai ma kake gani irin nasu dan duk yana daga cikin horewa shi yace wasakhara lakum ma fil ardi wasakhara lakum ma fil ardi jami'a Allah ya hore muku abin da ke bayan ƙasa baki ɗaya to dina daga cikin wannan to sanin Allah ya rataye da irin waɗannan abubuwa wanda yake ba ma iya ganin su ba ma iya sanin su amma sanin Allah ya rataye da su al-khabir mai cikakken sani la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir qad ja'akum basairu min rabbikum wato hujjoji na basira al-basira shine gani wanda yake na haƙiƙa na zuci wato hujjoji mai sanya ku mai sanya zukatan ku su ga gaskiya gani na haƙiƙa sun zo muku daga min rabbikum daga ubangijinku faman absara fali nafsihi wanda di ya wanda di ya zamanto yana ya zamanto mai ganin waɗannan hujjoji mai gane su da kuma bin su fali nafsihi to ya bin su ne domin amfanin kansa wa amiya wanda ya makance bai gansu ba ya zamanto ya ki ganin su fa alaiha to laifin makantarsa yana kan wannan ran wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba makiyayi ne akan ku ba wato ba dora ne ya zamanto na sa dole sai kun ba iyakaci na ne isar wato Allah madaukakin sarki ya yi kansa shaida da cewa ya saukan mana da abin da zai sami mu ga gaskiya alqur'anin nan basira ne zai sanya mu ga gaskiya duk wanda ya ga gaskiya duk wanda ya amfani da wato zuciyarsa yayi imani to zai ga wannan gaskiya to yana da kuma ladan wannan ganin gaskiya ɗin domin tun a duniya Allah maɗaukakin sarki zai ba shi rayuwa ta karimci a faman kana mu'minan kaman kana fasika mu'mini ba daidai yake da fasiki ba tun anan nan duniya za ka ga bambanci wanda kuwa ya zaɓi ya makance shi ne ya sanya ma kansa wato tabarau tabaran da ba zai ga alƙur'ani da haƙiƙaninsa ba sai dai ya gan shi da wato a da tunanin karyatawa da tunanin shakka da tunanin tuhuma da tunanin shi ma zai iya kawo wannan alkur'anin ai to wanda wannan ya makance kenan daga wannan tabaro na basira da Allah madaukakin sarki ya bamu to shi kuma laifin yana kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ya ce shi ba makiyayi bane akai wanda ya halaka ya halaka dan kansa ba za a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa wani ya halaka ba wanda ya tsira kuma ba za a ce masa me yasa wanda ya tsira ba wannan nasa ne na kansa shi dai ya isar kuma ya isar salawatullahi wa salamuhu alai to haka duk wanda yake akan tafarkin sa bayani shine nasa wa kadhalika nusarrifu alayat kamar haka ne ya rasulullah muke jujjuya ayoyi muke kawo su daban-daban waɗansu ayoyin su zo da bayanin wato sama da ƙasa waɗansu su zo da bayanin halittar mutum waɗansu zo da bayanin halittar tsirrai waɗansu kuma su zo da bayanin wato girman Allah jalla wa'ala da bayanin sifarsa da zai sanya tsoro a cikin zukata da zai sanya mu ga girmansa da girman ƙudurarsa to duk irin wannan tasrifi na aya jujjuya ayoyi haka Allah yake juya su kamar yadda ya juya su a cikin wannan sura mai albarka wali da darasta mun yi haka domin kuma su ce ai darasta ka ka je ka karanta waɗannan ayoyi ne domin kafirai su ce a ƙarshen al'amarin ka je ka karanta ne a wajen waɗansu sun koya maka wali ƙaumin ya alamun domin kuma mu bayyana shi ga mutane waɗanda suke sani wato Allah maɗaukakin sarki da ya bayyana waɗannan ayoyin ya bayyana su ne domin ya jujjuya waɗannan ayoyi ya faɗe su dalla-dalla domin mutane waɗanda suke masana ya zama tokan cewa Allah ya bayyana alkur'ani gare su masana anan ana nufin ahlul kitab domin idan suka karanta sai su ce ai wannan alkur'anin kamar yadda attaura take bayyana ayoyi haka shi ma yake bayyana ayoyi don haka wato a mabubbugar su daya daga wuri daya suke kamar yadda wato <clears throat> najashi da aka karanta masa alkur'ani ya ce da alkur'ani da injila innahuma min mishkatin wahida daga fitila guda ɗaya suka fito shine bayani ga ga nubayyana eh, wali nubayyinahu liqaumin ya'lamun wali yaqulu darasta a lokacin kuma da ahlul kitabi malamai malamai suke cewa wannan alkur'anin ai hakika da shi da abin da ya zo daga sauran annabawa duk daga waje ɗaya suke kafirai kuma sai su ce a ya je an koya masa ne abinda ahalul kitabi suka sani ne shine yaje aka biya masa yazo yake gaya muku to kaga Allah madaukakin sarki abun tsoro ne yayin da ya saukar da aya aya tana zamantowa aya ga waɗansu wannan kuma tana zamantowa dalilin bata ga waɗansu saboda haka ji tsoro karka zamanto cikin batattu saboda Allah mai iko ne bisa komai shi yake zukatan bayi a hannunsa suke waɗansu sai Allah maɗaukakin sarki ya musu muwafaka sai su ga gaskiya waɗansu kuma sai ya kyale su da kawukansu da abin da suka zaba ma kawukansu sai ya zamanto wannan gaskiya yayin da mutane suke ganin ta kuma sai ta zamanto fitina a gare su kaga dai Allah ya juya ayoyinsa a yayin da zai zamanto waɗansu suna karantawa wanda har a yanzu ana samun irinsu suna karanta alkur'ani abin da zai zo cikin zuciyarsu shine kan cewa wannan shine hakika gaskiyar da dukkan annabawa suka zo da shi waɗansu kuma suna ganin wannan sai su ce a ai ka gani irin abubuwan da ake faɗa ai ai an ka je ka karanta an ka je ka karanta bible duk za ka ga irin wannan ka gani an faɗa saboda ka duk a can aka je aka kwafo aka zo aka kawo su ana shine wal yaqulu darasta to ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce masa yayi darasin alqur'ani bayan bai iya rubutu bai iya karatu ba ta yaya zai darasin sa kuma idan zai yi darasin alkur'ani to ina wanda suka gaya masa mesa su ba za su fito su faɗa ba sai su kyale shi a ce shine zai ɗauki credit din su su fito su faɗa mana sai ai mu ne ai ku kyale shi ga asalin ku kyale far'i hmm, ku yi riwaya bi uluwin ku kyale nuzul ba wanda ya zo yi wannan da'awar ba wanda ya zo yi wannan da'awar to amma kaga Allah madaukakin sarki ya ya san da waɗannan kuma ya san irin raddin da suke yi yayin da suka ji alkur'ani shi sa Allah maɗaukakin sarki ya mana ishara gare su domin a kada wato abin da suke faɗa ya yi tasiri a cikin sukatanmu ya sarrafar da mu daga gaskiyar da alkur'ani take ciki da alkur'ani ta kunsa Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya nuna mana ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu to jagorori ga masu tsoron Allah Allah ya ba mu zaman lafiya da imani Allah ya ba mu arziki mai albarka Allah ya sanya arziki mai albarka a cikin wannan damuna tamu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya saukar da wato aminci a cikin wannan al'umma tamu hali na tsoro da muke ciki Allah ya yi mana dukkan kasashen musulmi wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci Allah ya samu gama sauran kun wannan wata a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma ya ba mu rabauta da rahamarsa da falalarsa da yanci daga wutar jahannama Allah ya karfafa addinin musulunci Allah ya ɗaukaka musulmi da addinin musulunci Allah ka taimaki addininka da littafinka da sunna annabinka sallallahu alaihi wasallam da kuma bayinka muminai Allah wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke bukatar aure Allah ka yassare musu wanda suke bukatar ababen kan zama Allah ka hada su da na kirki Allah waɗanda suke cikin rashin aiki Allah ka ba su aikin da za su marasa sana'a Allah ka ba su sana'a masu kasuwanci Allah ka inganta kasuwancinsu masu jari Allah ka karfafa jarinsu ka sanya musu albarka a ciki wanda ba su da shi Allah ka ba su Allah wanda suke cikin bala'i Allah ka yaye musu Allah wanda ka jarabce su a cikin addininsu Allah ka yaye musu wannan ibtila'i Allah ka dawo da su ya zuwa ga hanyar gaskiya Allah malamanmu Allah ka karfafa su akan faɗar gaskiya da bayyana sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah waɗanda suke cikin samartaka Allah ka karfafa su a cikin samartakarsu ta zamanto ta zamanto musu tanadi domin samun albarka a wajen ka ya rabbal alamin Allah ka albarkanci al'ummar musulmi da samarunsu da matansu da kuma mazajensu Allah ka sai yada ilimin sunnan manzanka a cikin wannan al'umma Allah muna roƙanka da ka ɗaukaka wannan addini Allah ka ba mu gamawa lafiya Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah wanda suka mutu Allah ka ji kansu Allah ka haska kabarinsu. su mu kuma Allah ka sa kabarin mu ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna kada ka sanya shi ya zamanto rami daga cikin ramukan wuta Allah ka azurta mu da ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu da cikin wanda kake ba su littafin su ta hannun dama Allah ka ketare da mu sirati a cikin aminci da salama ya rabbal alamin Allah ka shigar da mu aljanna tare da ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam ka azurta mu da murafaka da manzanka sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin